This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi cikin ƙoshin lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa zai gabatar da shirin zaɓe ko naɗi da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. rundunar sojojin najeriya ta ce ta kwato wani muhimmin gari da ke kan iyakar kasar daga hannun boko haram yayin da wasu rahotanni suke nuni da cewa mayakan sa kan suna ci gaba da kai farmaki a wasu sassan arewa maso gabashin najeriya kakakin rundunar mayakan najeriya manjo janar da ya ce sojojin gwamnati waɗanda jiragen yaƙi na sama suka rufa musu baya sun kwato garin baga ba da gwaza min fada a daren juma'a a cikin wata sanarwa da ya bara safiyar jiya asabar da ya ce an kashe mayakan sa kai masu yawa wasu kuma sun jikkata faɗan da aka yi yayin da wasu da dama kuma suka halaka tafkin chad yayin da suke kokarin tserewa baga yana kusa ne da doron baga inda nan ne wani sansanin sojoji na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe da suke haɗa ƙarfi domin karbo boko haram yake an zaba faɗatin cikin watan jiya bayan da ƙasashen nijar da kamaru da chad suka haɗa ƙarfi da najeriya wajen girke dakarun ƙasashen saboda su tunkari 'yan bindigar. babu nisa a tsallake kan iyaka a Nijar an ba da rahotannin cewa an kashe akalla mutum 21 a wata gama tsakanin sojojin Nijar da 'yan bindigar a wani ƙauye kusa da tafkin Chadi. Sojojin Nijar sun ce akalla sojojin ƙasar bakwai da mayakan sa kai goma sha hudu ne suka mutu bayan an kwashe sa'o'i yana gumurzu da aka kammala jiya asabar kusa da kan iyakokin Najeriya da Chadi da Kamaru. Ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabius ya bayyana goyon bayan a fafata da ake da boko haram Ya yi wannan furicin ne yayin da ke wata ziyara a kasar kamaru a sudan ta kudu majalisar ɗinkin duniya ta ba da labarin cewa 'yan bindiga sun kai hare kan wata makaranta suka sace yara 89 al'amarin ya uku ne jiya asabar an kai yarin ne lokacin da ɗaliban suke ɗaukar jarrabawa a wata makaranta kusa da wani wuri da ake kira malakal a arewacin ƙasar yankin ya zama sansanin dubban 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga muhallansu domin kaucewa tarzoma asusun tallafa yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce sai ta yi adadin waɗanda aka kaman ya karu domin mayakan sakan suna bi gida-gida suna neman yara maza waɗanda shekarunsu ya haura goma sha biyu asusun ya yi allah wadai da satar yaran daga nan ya gargaɗi ga masu satar yaran su san da cewa suna taka dokar ƙasa da ƙasa da yake ci gaba da bayani kan satar wakilin asusun a sudan ta kudu jonathan vech ya ce hakan yana saka yara cikin wani yanayi da bayi misaltuwa na tarzoma ta haka kuma aka raba su da dangin su da kuma damar zuwa makaranta daga nan ya kira ga masu satar yaran su yi maza su sako su sudan ta kudu dai tana fama da rikicin siyasa tun cikin watan disamban shekara ta 2013 bayan da shugaban kasar silva Kir ya zargi tsohon mataimakin sa rick machar da kitsa makarkashiyar hamɓarar da gwamnatinsa gabar da ke tsakanin su ta tsanduma kasar cikin mummunar ta zoma inda ake ta samun rahotanni kisan kare dangi da kuma matsalolin yunwa mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi ne rikicin ya raba da muhallansu. Jiya Asabar Amurka da Birtaniya sun gudanar da shawarwari da nufin ƙara ƙaƙaba a rasha takunkumi yayin da shirin tsagaita wuta da aka kulla na kusan mako ɗaya yanzu yake ci gaba da tangatangal na alamun kuma rugujewa baki ɗaya. Mr. Kerry ya gana da kuran aikinsa na Birtaniya Philip Hammond a London yana mai cewa ba an bayan warar cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa shugaba Barack Obama zai yanke shawara kan sabbin takunkumin kare tattalin arziki da Amurka za ta aza saboda keta yarjejeniyar tsagaita wutar. Kerry ya ci gaba da cewa rasha da yan awarin suna mutunta yarjejeniyar ce kada a wusare da suka ga dama amma ba a debeltseve ba da a wajajen maripul da wasu muhimman wurare ba ya ce hakika wannan ba za ta karbu ba kuma a ɗebe duk wani kokonto amurka za ta ɗauki ƙarin matakai da na ƙarin matsin lamba kan tattalin arzikin rasha wadda tuni ke fuskantar mawuyacin hali kerry ya ce da yana da ƙwarin gwiwa cewa amurka da ƙawayenta za su mai da martani da matakai masu tsanani ya ce bai wa ukraine tallafin makamai yana daga cikin matakai da washington take nazari a kansu a yadda sojojin na ukraine da 'yan tawayen kasar waɗanda rasha take ɗaurewa gindi suke ci gaba da zargin juna kan hare-haren da suke kaiwa duk da aka ji asabar sun yi musayar fursunoni kamar yadda aka yadda a ƙarƙashin shirin tsagaita wuta yan tawayen su saki fursunonin ukraine 139 ukraine kuma ta saki yan tawaye 52 an yi musayar fursunonin ne a wajajen wani ƙauye da ake kira zolobok To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A halin da ake ci kuma sakataren harkokin wajen na Amurka John Kerry ya ce har yanzu da akwai babban gibi a shawarwari da ake yi game da shirin nukiliyar Iran. Mr. Kerry ya furta haka ne a London gabanin shawarwari da jami'an Iran a Geneva da za a fara yau Lahadi. ya ce har yanzu akwai sauran tafiya mai tsawo ya kara da cewa idan ba a cimma daidaito ba kamin wa'adin da aka ginda ya kare na 31 ga watan maris to ba za a sake sabunta wannan wa'adi ba Mr. Kerry ya ce shugaba Obama ba shi da wani tunani ko miskala zarratin na kara wannan wa'adi. Taron na yau a Geneva an shirya shi ne da nufin warware rashin daidaito kan wasu sassa da suke hana cimma yarjejeniya tsakanin Iran da kuma manyan kasashen duniya biyar masu kujeru na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙasar Jamus. Mr. Kerry zai gana da ministan harkokin wajen Iran Mr. Mohammed Javad Zarif domin ganin ko sassan biyu za su iya warware batutuwa da aka samu cijewa a kai a shawarwarin da ake yi. Hakanan shugabannin hukumomin harkokin atomic na Iran Ali Akbar Salehi da sakataren makamashi na Amurka Ines Moniz su ma suna kan hanyar zuwa Geneva domin shiga shawarwarin domin su taimaka wajen warware sassan fasahar da ake samun cijewa. Hambararren shugaban Yamal ya yi watsi da matakin kama babban birnin ƙasar sana da kuma gwamnati da 'yan tawayen Huti suka ayyana, kamar yadda wata sanarwa da aka karanta a tashar talabijin ta Al Jazeera ta nuna bayan da shugaban ya fita daga babban birnin ƙasar sana. Rabbu Mansur Hadi ya ba da sanarwar ce a matsayin shugaban ƙasa wadda yake nuni da cewa shugaban ya janye murabus ɗin da ya cikin watan jiya bayan da 'yan tawayen hutun suka yi wa fadar shugaban ƙasa ƙawanya. Mr. Hadi ya kira duka matakan da 'yan tawayen suka ɗauka da cewa haramta ne. Daga nan ya kira ga 'yan tawayen su saki dukkan jaman gwamnatin sa da suke yi wa ɗaurin talala. Shi ma Mr. Eh, Hadin 'yan tawayen sun yi masa ɗaurin talalar kamin ya tsere jiya zuwa mahaifarsa da ake kira adin a kudancin Yamal sai dai akwai rahotanni masu saɓani da juna kan ko Mr. Hadin ya tsere ne ko kuma 'yan tawayen ne suka sake shi. a cikin makon jiya ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci in tawayen su su sake maido da gwamnatin da suka ce sun kwace iko daga hannunta kuma su saki shugaba hadi wadda yake samun goyon amurka Mr. Hadi ya yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa kada su amince da juyin mulkin daga dan ya yi kira da a gudanar da shawarwari tsakanin ƙungiyoyin siyasar ƙasar ƙarƙashin wani shiri da aka lakaba a suna taron ƙasa amma shugaban ya ce a gudanar da waɗannan shawarwari ne a biranen adin ko kuma ta'iz waɗanda ba sa ƙarƙashin ikon 'yan tawayen na huthi yaman tana fuskantar yamutsin siyasa tun bayan da 'yan tawayen suka kama sana babban birnin ƙasar cikin watan satumban bara Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ma da labaran kuma gefe mu barku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim yau ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirye-shiryen da wannan filin ya gabatar ya yi ta bayani ne daban-daban akan yadda za a samu ragon magudin zaɓe ko ma hana aukuwar sa gaba ɗayansa. Wannan ko jami'an hukumar zaɓen ne suka yi ta wannan bayanin. Cikin abubuwan da suke cewa shine akwai na'urar da za a yi amfani da ita wanda wannan na'urar zai hana wannan magudin. Sai dai samar da na'urar ta sa ta da jijiyan wuya a majalisar dattijan Najeriya. da har suka nemi su takawa hukumar zaɓe birki na amfani da ita wannan na'urar amma kuma da shugaban hukumar zaɓe farfesa a atari gai musu bayani da yawansu idan ba dukansu ba sun ce sun gamsu da wannan na'urar wannan yasa shirin zaɓe ko naɗi ya ga cewa ya dace ya zirci ɗaya daga cikin ofisoshin hukumar zaɓe na najeriya domin gane wa idanunsa yadda wannan na'urar take har ma da yadda take aiki kuma tunda an ce na'ura ce to ina magana hasken wutar lantarki ya kwana ko kuwa ba za ta wanda da hasken wutar lantarki ba ne ko ko ba za a kai ta ƙauye ba ne inda za a buƙaci hasken wutar lantarki hawa kuma da wannan na'urar ce aka ce ana duba sunan wanda zai jefa kuri'a kai da dai sauran batutuwa wanda muka sha ji daga bakin jami'an hukumar zaɓe wannan ya sa wakilinmu na birnin kano mahmud ibrahim kwari ya muna dan jagora domin ganin yadda wannan na'urar take aiki ga mahmud din da malamin zaɓe mai jiran gado wannan na'urar da na gani ga ta kaman waya ya sunanta sunanta smart card reader hmm. ita kuma amfaninta tana, amfani ne wajen tantance mutum lokacin zaɓe wato idan na zo da katina na zaɓe za a tantance ka da mashin ɗin to da yaya ne farko idan aka saka mata batir ɗinta bayan an saka batir eh, na gan shi dan ƙaramin batir dan eh, ƙarami ne kamar dai batir ɗin waya eh. idan aka saka mata batir ɗin akwai gun kunnawa Eh, eh, madanna ja yawa idan aka danna za ta rubuta INEC Nigeria eh, gashi nan naga ta rubuta INEC Nigeria mm. yawa da za ta dan dan kida eh za ta dan dan ƙara wannan ƙara take shi alamun tana kunnuwa ko ta kunnu to har tsawon minti nawa take ko sakan kusan dai sakan bai fi biyar ba yau gashi nan ta buɗe yau idan ta bude akwai gun da za a sa user da kuma password din wanda zai amfani da na'urar means kamar ma'aikacin zaɓe kenan ma'aikacin yawa zai saka password username da password mm. idan ya saka ya bude akwai gun da ake danna a shiga shine muke kira login za a danna yawa wani dan gurbi eh. idan aka zanna za ta fito da haka kamar akwai verification wurin da za ta tantance yawa yawa mm. to idan mutum ya kawo katinsa za a danna verification yawa eh, da za a tantance shi yawa ta kacin sa ne ko ba nashi ne eh. idan aka danna verification za ta fito da gunda za a tantance mutum zai kare katinsa a baya katin zabensa karawa ake ko zurawa a karawa ne a daidai nan za a saki eh, a daidai nan daidai nan za a kara katin yawwa idan aka kara shi sai a danna 5 zai kamo hoton katin idan ya kamo hoton katin mutum sannan zai saka akwai gun da za a danna zai saka yawwa dan gilashin shine shi kuma amfaninsa za a sa dan yatsa babba za a sa babban dan yatsa eh. idan aka sa babban dan yatsa aka danna mm. za ta kamo eh, sunansa da polling unit dinsa wato sunan akwatin eh sunan akwatin sa da polling unit ah, da kuma sunan sa da sunan akwatin da kuma hoton sa za ta nuna a wannan dan gilashin na nan gaba yawwa eh. yawwa duk abin da yake kan katin mutum shi mm. za ta nuna da shekaru da garin eh, yawwa idan bayan ta gama wannan sai a kirawo na biyu shi ma na biyun ya zo ya kara duk da abin da na farko shi ma na biyun zai tsawon eh, wannan lokaci za a dauka da wannan daga lokacin da za a kara eh, katin bayan an bude ta a kara kati ta kawo da ne. duka baya fice yan sakanni akalla ba kasar ba sai sakan biyu ko uku eh. to idan na zo da kati ba na bane me zai faru idan ka zo da kati ba naka bane gaskiya ba ta yi ba kwata-kwata kwata-kwata ba za ta yi ba ba ta nuna ba wannan wata matsala da wasu ke tunani shine wannan gun da ake dan ko a waccan kwamfuta da aka ba katina na wucin gadi a wancan lokaci shine galibin mutane eh, haka wasu halitta ce wasu kuma kasan eh, mutanen mu na karkara hannunsu akwai yanayi na zuwa gona ya dan yi kaushi haka da sauransu sai mutum ya ta dannawa a wannan gun haka amma ba ta gani akwai yatsu goma aka yi amfani da yatsu goma aka yi amfani wancan lokacin sannan hima wannan mashin din an yi amfani da shi da yatsu goma ne idan na ɗaya bai yi babban bai yi ba zai iya mai da shi karami mm. na biyu in na biyu bai yi ba zai iya koma na uku mm. har sai an samu wanda ya kama to yanzu idan na zo yanzu da kati na aka yi waɗannan abubuwan aka tabbatar ni ne me kenan zan yi sai ka je kuma ka zauna gefe ka jira lokacin zaɓe wannan batirin kamar irin wayan nan ce da mai saurare ya sani a baya da wacce ta fara bullowa ta salula ta baya can din nan maganar shine eh, cajin batiri yawancin na'urorin a karkara za ku yi amfani da su yaya cajin batir nan gaskiya kan batir ɗinta yana da ɗaya akalla ba kasar ba zai iya yin awa biyar oh. ko fiye da haka guda ɗaya kowace eh, polling unit an ba su generator da za su yi amfani da shi so in allah da inda sun caza shi ba za a samu matsala ba to sai dai wani hanzari ba gudu ba kenan muna iya cewa ana neman a yi wasan ɓuya da hukumar zaɓe ne da wasu 'yan siyasa ko me ke faruwa domin ko katin da ake cewa idan ba kai ne kai rijista da kanka ba ba zai aiki a hannun wani ba amma kuma sai ga labarin cewa wasu 'yan siyasa na sayan wannan katin to abin tambaya anan shine tunda wani ba zai iya amfani da na wani ba ina amfanin sayan wannan katin domin dai yanzu abin na nema ya zame ruwan dare kamar yadda wannan baiwar Allah ta ce ita kan an sha da ita domin ko ta sayar da nata katin kamar da ta aiko wa shirin yau da gobe. Muna zaune a gida ne, eh, mijina ya kira ni a waya yake ce mana akwai mata masu bi gida-gida suna ansan kati. Me suke makatin ne ban sani ba, amma dubu uku suke badawa suke ansa katin. Mata mu kiyaye a layin mu abu ya faru da kabala kwastin da kabalan doki da maraban jos duk suna yi. Amma idan sun ansa katin nan akwai abin da suke cirewa me suke cirewa ne shine ban sani ba idan za su baka dubu uku ka ansa katin kar ka sake ka ansa katin kar ka sake ka su katin ka tambaye su me suke yi da katin me za su yi cire a jikin shi in ma sun tambaye ka ka kawo mu dai yanzu an zo unguwanmu ne da aka zo unguwanmu aka ce muka kawo tuna kan zaben mu sai muka dauko muka kawo muna kawo sai aka ce an siya mana dubu uku uku a mun koma gida wasu basu bayar ba sai mutane suke ce ai mun yi rashin hankali wannan fa abu mun kai shi ne gaba ɗaya za a dauki lamba an dauki lamba sai aka ba mu katin muka dawo da shi sai mu muna murna mu samu kuɗi aka ce ai mun sai da yancin kasan mu ne to mu an kwashe lamba za su yi amfani da shi to mun da ni abin duniya ya ishe ni sauran duk ba su kai ba ni da yanzu ina ma mata na yan uwa mata gargadi kada wanda ya dauka katin shi ya bayar domin za mu sai da yancin mu ne duk mace da zo ce ka ba ta katin nan ka kama ta da duka ko ɗa namiji ne kama shi da duka gida gida mace ke bi a bata su ma yan su ma manyan ƙasar da kansu suke bi layi layi suke ansa ƙauyuka ƙauyuka suna ansa a basu domin na baro ƙauyen mu ma an ce kowace mace ta kai katinan ta za a basu kuɗi ban san abin da su yi shi ba mun dawo nan na gani ma abin ya fara faruwa a kaina to ni abin yanzu ya dame ni saboda na riga na sai da yanci na a unguwan da muke mu uku muka bayar ni dai a layin mu uku amma sauran duk sun tafi da shi an bi su an ce su dawo da shi wannan lamari dai ya faru ne a garin Kaduna amma kuma a jihar Adamawa da Taraba ko baya ga sayan katin wasu da bindiga suka shiga gida-gida domin fashin wannan katin kamar yadda wakilin Ibrahim Abdulaziz ya shaidawa shirin zaɓe ko naɗi. daddare wasu gungun masu dauke da makamai guda hudu kuma a nan take sai aka tada duk kowa da ke gida suka ce tun da an san su yan apc ne ba za a ma bar su su yi zaɓe ba saboda haka kowa ya kawo katin zaɓe ko a hallaka shi to suka kwace musu katunan zaɓe. kamar kun kai wannan batu ga jami'an tsaro. mun rubuta wa kwamishinan yan sanda mun kuma yi kofi zuwa ga darekta na yan sandan ciki da aka fi sani da ss mun kuma kofewa shi AIG mai kula da wannan yanki mun ma kofewa babban speta janar na 'yan sandan Najeriya mun kuma kofewa INEC. Tuma jihar Adamawa rahotanni ma na cewa haka lamarin yake a jihar Taraba inda ake amfani da wasu kungiyoyi don sayan katunan zabe kamar yadda Alhaji Hassan Jika da na jam'iyyar APC ke cewa. Ku dabaran da suke yi su sami mata su ce masu a'a kawo katin akwai dan geran da za a yi. Bari mu sake komawa wajen Mahmud Ibrahim Kwari akan maganar sarrafa wannan na'urar kuma abin da ya nema ya sani shine Shin waɗanda za su yi aiki da wannan na'uran sun samu rataccen horon aiki da ita kuwa? Ba wai sai masu jefa kura'a sun zo ba, malamin zaɓe ya shiga rabon hajjan mujiya. Nan ma ga Mahmud Ibrahim Kwari da wani malamin zaɓe na daban. To alhamdulillah duk da dai cewa na'urar sabuwa ce, eh, aikin nata ba sabo ba ne. Kusa yanzu ga 'yan Najeriya musamman da wanda ya boko kusan zai wahala ce ba wanda yake da abin da yake ci handset wani waya ta hannu. to dukkan kusan aikin na ta ɗaya ne da wannan waya ta hannu saboda haka a koyawar ba wata mai zafi ba ce kuma ɗaukan yadda take aikin ba wani abu ne mai wahala ba ina kyautata zan insha Allah training da aka wasu na kwana uku nan da kuma sani da suke ita ko kwarewa ta yadda ake aiki da wannan na'ura da ta wayar hannu ina tabbatar ma insha Allah kamar mun gamsu cewa za su iya aikin nan da horon da aka wasu na kwana uku in kun kun ba da horo eh, kun yi abin da ake kira test kuwa wajen magana kadiri da na ma'ana aiki na gwaji wanda za ku tabbatar da cewa gashi tana aiki misali dan kar mutane su je su yi layi a layin zaɓe a rumfar zaɓe kuma a zo a ce na'ura ta makale ko kuma a wanda yake sarrafa ta bai lakance da take aiki ba sosai ai kowannen su bayan an koya musu kamar yadda ake a aji kuma sai da aka ba su na'urar da kansu suka gwargwada suka gwargwada suka tabbatar kowa tabbatar cewa sun iya bayan an gama nan ma sai da muka zo muka musu jaraba kan takarda mu tabbatar amma tambayoyi me za ka yi aka yi makin kuma daga nan muka muka ɗauki waɗanda muke tabbatarwa cewa mun gamsu insha Allahu sun iya za su iya aikin kuma kwarai da gaske. To yawan dai saura sati hudu da 'yan kwanaki a yi zaɓe ba shakka an samu ƙarin adadin mutanen da su karɓi katin wannan zaɓe. Daɗa tunda har an shiga satan wannan kati ko lallaba mutane a sai kenan da sauran aiki a gaba yanzu kuma anan shirin zai ɗiga aya amma don waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari da ibrahim abdulaziz daga jihar adamawa sai julie gresham wadda ta bada umarni ni ma dugun shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa mu haɗe wani satin A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. wasu ƙananan yara a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri kenan ke ƙoƙarin karfan darasi a ƙarƙashin wata rumfa a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da aka keɓe wa irin mutanen da rigingimu ya tarwatsa. zaka na tsaye a sansanin 'yan gudun hijira inda ake koyar da wasu ƙananan yara haka karatu an buɗe masu makaranta ne da ake kokarin koyar da su karatu don mance irin hali da suka shiga na tashin hankali da kuma mafi yawan sun daga wasu garuruwa zuwa nan cikin garin maiduguri an dai samu tumbatsan irin waɗannan 'yan gudun hijira zuwa cikin garin maiduguri da kewaye da ya tarwatsa kimanin ƙananan hukumomi goma sha ɗaya a jihar borno kaɗai ko shakka babu dukkanin makarantun da ke cikin waɗannan ƙananan hukumomi goma sha ɗaya kama da na firamare zuwa na sakandare babu koda guda da yanzu hakan za a iya cewa a buɗe ke ko kuma ana koyarwa kai babu ma koda mutum da abin waɗannan garuruwa da yanzu hakan ke ci gaba da kasancewa a hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram fiye da wata da watanni kenan malamai da dama dai su rasa rayukansu a lokacin da suke gudanar da ayyukan koyarwa kama daga irin irin waɗanda 'yan bindiga kan bindige a gaban su sai kuma waɗanda kan rasa rayukansu sakamakon tashin boma bomai wanda hakan sa aka samu asarar rayukan malamai sakandare da na firamare har fiye da 250 kamar yadda shugaban kungiyar malamai makaranta na jihar Borno Comrade blam Abi suke cewa kama watan Julai muna da 173 amma a cikin kwanakin nan da yawa ya zo ya karu akalla yanzu ba za a rasa malamai wajen 250 waɗanda suka riga rasa rayukansu ba a cikin wannan abin na kuma zanta da malam Garba ɗaya daga cikin malamin da na tarda suna kokarin koyar da darasi a ɗaya daga cikin irin waɗannan sansanin yan gudun hijira kyauta wanda na tsammara tambayarsa ko mai bashi ƙwarin gwiwa yin hakan wato kasan yaran nan suna cikin emergency emergency yana nufin wato suna cikin wani irin fargaba so shi yasa muke so mu dan faɗakar da su saboda su mance da yanayin da suka shiga ciki yawa shi yasa muke musu eh, kamar yaran nan sun kai kamar nuna da kuke koyar da su a nan a ah, yara sun kai ko na ajin na ɗauka kamar talatin arba'in hakan bai me kuke koyar da su muna koyar su turanci hausa lissafi social studies english maths da sauran sakan nan kamar akwai yawancin su zaga suna karatun islamiyya kamar da inda suka baro akwai wani shiri da kuke na koyar da su kamar karatun islamiyya haka na wani wurin kware kuwa kware kuwa ina da malamin islamiyya musamman wanda yake na yana fada sai dai duk da irin wannan cikas da ake samu wajen karatu a irin waɗannan jihohi da ke fama da irin waɗannan tashe-tashen hankula gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya ce gwamnatinsa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen samar da ilimi ga al'umman jihar wanda ya ce batun harkan ilimi ita ce kan gaba kuma ba su ji zafin kono za su kashe ba wajen samar da ingantaccen ilimi ga al'umman jihar. Karatu ba abin da za ka lissafa ta kuɗi ta fannin kuɗi ba ne. Za mu kashe miliyan dari dari biyu bai dame mu ba. Ko nawa za mu kashe ko miliyan dari biyar ne. In batun karatu ne batun ilimi ne batun tallafa yanayin jama'ar mu ce zan yi babu tsoro shekaru insha Allah. Madan Gloria na ɗaya daga cikin irin 'yan gudun hijira na yatar da irin waɗannan sansani da kuma ta ce dami irin kalubalen da take fuskanta a yanzu haka musamman ma abin da ya shafi karatun 'ya'yanta. Muka muna roko dai su gabake mu da yara da shiga muna zaune a kasa su gabake mu ne muke ne. Eh, gwamnati su gabake mu ga yara kusan sha da. Makaranta fa suna yi? Ba sa yi makaranta ina kuma harkar makaranta nan bayan da muna cikin wahala ai ba harkar makaranta. Eh, shi ma malam bukar na ɗaya daga cikin irin waɗannan malamin makarantu da irin wannan rigingimu ya ɗaiɗaita ga kuma yadda ya tsinci kansa sakamakon irin wannan rigingimu daga salarin mu da muke ɗauka ni a haka da malamin makaranta ne to mu dan samu salarin mu sai mu juya mu ɗauki bashi kafin wata ya kare sai mu dan lallaba mu rike kanmu a wani babban al'amari da ya ɗauki hankulan jama'a da ma duniya baki ɗaya shine na sace ɗalibai nan 'yan mata na garin Chibok fiye da 200 wanda har rana mai kamar ta yau babu su babu ɗuriyar su tun a lokacin lokacin da aka sace waɗannan ɗalibai ne dai aka samu takaddama tsakanin sojojin Najeriya da hukumomin makarantar yayin da rundunar sojan Najeriya ta bakin mai magana da yawun rundunar sojan Major General Chris Olukolade ya shaida manema labarai cewa an kubuto da dukkanin waɗannan ɗalibai sai dai guda takwas ne kawai ba a samu damar kubuto da su ba wanda daga bisani shugaban makarantar malama Asabe Kwambuli ta shaida manema labarai cewa waɗannan 'yan makaranta ba kubutar da koda guda ba badda wanda suka samu kubuta daga su kansu wannan batu ya tada muhawara mai zafin gaske wanda daga bisani rundunar sojan Najeriya ta janye batun musanta da cewa an dan samu akasi ne wajen tattara bayanai har zuwa rana mai kamar ta yau dai babu waɗannan ɗalibai kuma babu labarin su sai dai waɗanda suka samu kwabutan gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya kwashe su ne daga jihar Borno don sa musu makarantu a wajen jihar wanda kuma ya alƙawarin biya musu kuɗaɗe masu yawa don ci gaba da harkokin karatun nasu an dai samu yawaitar ƙananan yara da ke tagaran ba akan tituna wanda ƙasari kan rasa uwa da uba baki ɗaya sakamakon irin hare-haren da 'yan bindiga kai ƙauyuka a hakan ba wanda zai iya gaya maka takamaiman irin waɗannan marayu da ke sansanin 'yan gudun hijira daban-daban a fadin jihar. Ko shakka babu wannan matsala na hare-haren 'yan bindiga ne ya haifar da cikas kwarai da gaske musamman ma na wajen yakan jahilci a arewacin Najeriya kama daga ilimin zamani har ma zuwa ilimin addinin wadda a kasarin makarantun da ke birni akan yi amfani da makarantun boko ne wajen gudanar da islamiyoyi da marice wanda a yanzu haka mafi yawan ƙauyuka babu su sakamakon kona irin waɗannan makarantu da 'yan bindigan kan yi haruna da biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. rundunar sojojin najeriya ta ce ta kwato wani muhimmin gari da ke kan iyakar kasar daga hannun boko haram yayin da wasu rahotanni suke nuni da cewa mayakan sa suna ci gaba da kai makiya wasu sassan arewa maso gabashin najeriya kakakin rundunar mayakan najeriya manjo janar olukolade ya ce sojojin gwamnati waɗanda jiragen yaƙi na sama su rufa musu baya sun kwato garin baga bayan da gwabza kazamin fada a daren juma'a a cikin wata sanarwa da ya bada safiyar jiya asabar ulukula da ya ce an kashe mayakan sa kai masu yawa wasu kuma sun jikkata faɗan da aka yi yayin da wasu dama kuma suka halaka a tafkin chadi a lokacin da suke kokarin tserewa baga yana kusa ne da doron baga inda anan ne wani sansanin haɗin gwiwa na sojin ƙasashe da suke yaƙi da wannan ƙungiya. a sudan ta kudu majalisar ɗinkin duniya ta ba da labarin cewa yan bindiga sun kai hari kan wata makaranta suka kwace yara ko kuma suka sace yara 89 al'amarin ya auku ne a jiya asabar an kai hari ne lokacin da ɗaliban suke ɗaukar jarrabawa wata makaranta kusa da wani wuri da ake kira malakal a alaiwacin ƙasar yankin ya zama sansanin dubban 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga muhallansu domin kaucewa tarzoma. asusun tallafa a yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce sai ta yi adadin waɗanda aka kama ya karu domin mayakan sakan suna bi gida-gida suna neman yara waɗanda shekarunsu ya haura ashirin jiya asabar amurka da birtaniya sun gudanar da shawarwari da nufin kara kakaba a rasha takunkumi yayin da shirin tsagaita wuta da aka kulla na kusan mako ɗaya a yankin yake ci gaba da tangal-tangal da alamun rugujewa Mr. Kerry ya gana ta kuran sa na Birtaniya Philip Hammond a London yana mai cewa bayan ganawar shugaba Obama cikin 'yan kwanaki zai yanke shahara kan sabbin takunkumi da ake shirin kakaba a Rasha saboda keta yarjejeniyar tsagaita wutar. Da takaitattun labaran duniyar muke karkare shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin na gari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum.